ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه فتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بموجدين أما بعد أيها المؤمنون عباد الله فاتقوا الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أيها المؤمنون عباد الله لقد تكاثرت آيات القرآن العظيم وأحاديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم وأزكى تسليم في وصف الجنة وما أعده الله فيها لعباده الصالحين ترغيبا وحثا لهم على الطاعات وتحمل المشاق في العبادات واجتناب المنكرات وذلك لأن الإنسان إذا علم أن الله قد أعد له دارا فيها كل ما تنتهيه الأنفس وتلف الأعين تولدت عنده الرغبة الصادقة في أن يكون من أهل تلك الجنة فأتى لها فسعى لها سعيها فقام بالواجبات وترك المعاصي والمحرمات فكان من المتقين الذين يستحقون بفضل الله دخول الجنان والفوز بجوار الرحمن أيها المؤمنون عباد الله وأوصاف الجنة التي جاءت به الأدلة الشرعية تدعو الإعامة بها في مثل هذه الخطب ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله فهذه شجرات مسك ونبات طيب في وسط النار جعلني الله وإياكم من أهلها أيها المؤمنون عباد الله أما مكان الجنة فهي فوق السماء السارعة قال الله جل من قائل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال ابن عباس رضي الله عنهما الجنة في السماء السابعة ويجعلها الله حيث شاء يوم القيامة وجهنم في الأرض السابعة أيها المؤمنون عباد الله وأما عرض الجنة فقد قال الله تبارك وتعالى عن ذلك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فهذا الأرض فكيف بطل أيها المؤمنون وأما الوصف العام لنعيم الجنة فقد قال الله جل وعلا فيه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أيها المؤمنون عباد الله وأما طعام أهل الجنة وشرابهم فقد قال الله تبارك وتعالى عن ذلك إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفنون ولا يمولون ولا يتغورون ولا يتمخطون قالوا فما بال الطعام يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام جشاء ورشء كرشء المثل يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس رواه الإمام مسلم أيها المؤمنون عباد الله وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل من اليهود فقال يا أبا القاسم ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلى والذي نفسي بيده إن أهلهم ليعطى قوة مئة رجل في المطعن والمشرب والشهوة والجماع رواه الإمام أحمد وصحاه ابن القيم والألباني رحمهم الله أيها المؤمنون عباد الله افرحوا وأبشروا فإن الجنة حياة لا موت فيها وشباب لا هرم بعده وصحة وسعادة لا مرض فيه ولا شقاء وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينادي منادي إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله جل وعلا ونولوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أيها المؤمنون عباد الله فإن سألتم عن أبواب الجنة فإنها أبواب ثمانية وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون رواه البخاري وعن عتبة بن نسوان رضي الله عنه أنه خطب فعبد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حزاء ولم يبق منها إلا ثمافة كثمافة الغناء يتضامها صاحبها وإنكم منقلبون منها إلى دار لا زوال لها فانقلبوا بخير ما يأثر ما لحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعرا ووالله لكم لأن أفعجبتم أيها المؤمنون عباد الله ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة ولا أن عليها يوم وهو كثير من الزحام رواه الإمام مسلم أيها المؤمنون عباد الله بادروا بالأعمال الصالحات دخول تلك الجنات ونيل تلك الدرجات اللهم إنا نسألك أن توفقنا لطاعتك وأن تجنبنا أسباب سخطك وأن تهدينا إلى مرضاتك إنك سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين وأثني عليه ثناء الذاكرين لا أثني ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحجر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المؤمنون عباد الله كل الجنة نعيم عظيم لا يمل منه أهل الجنة ألا وإن أفضل ما يعطاه أهل الجنة فيها رضوان الله تعالى عليهم وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول الله تبارك وتعالى ألا أعطيكم أكثر من ذلك فيقولون يا رب أي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا متفق عليه أيها المؤمنون عباد الله وإن أحب شيء إلى أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم وهو أفضل نعيم الجنة قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى تريدون أن أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم ألم تنجينا من النار قال فيكسب الحجاب فما أوتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى رواه الإمام مسلم أيها المؤمنون عباد الله إن من دخل الجنة لم يكن منها بل يخلد فيها أبد الآباد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود كما قال الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا ينادي منادي لأهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تجدوا فلا تهربوا أبدا ونولوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية يا غاضب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحس السير جهدك إنما من راك هذا ساعة كل زمان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة فضة نوعان مختلفان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب وطيب الكلمات والإحسان للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد ذوبت من صنعة الرحمن أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم بدري كما جاءوا مبجرة وما للنهي من نقضان ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن من صور من القرآن لو ما سمعت منادي أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان قالوا أما بيّرت وجهنا أما بينت أوجهنا كذا أعمالنا فادخلت بالميزان وكذا قد أدخلتنا الجنان وكذا قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وجناني برحمتي وأناني فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روى هذا روى ذا مسلم ببيان وإذ وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه من منالة الآيتان والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإحسان اللهم إنا نسألك أن ترينا وجهك يوم لا تري وجهك للعصاة المنافقين اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم إنا نسألك أن توفقنا لكل عمل يقربنا إلى رحمتك وجنتك وأنت رزقنا الابتعاد عن كل عمل يباعدنا من رحمتك وجنتك إنك سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين يا جماعة يا جماعة حشا عند بيوت جوة ذو الحدة هجر المعيكي صلى الله عليه وآله وسلم على الشكرة على لذلك يبقوا دا 40 وانا يجري دا عشرين دا أكو جوة تقوى ميلادية بيوت الشهر إنيا إنجل فلو بيوتها يوم شي قبلين da bayani game da fitofin gidan aljanna wanda muka faro shi a juma'a da ta gabata ya ku kuwa mu mu'minai lallai ku ji tsoron Allah ku yi gaggawa zuwa ga aikata ayyuka da za su jawo muku gafara daga wurin ubangijin da za su jawo muku shiga aljannarsa wanda faɗin wannan aljannar ya kai faɗin sammai da ƙasai gaba ɗaya a cikin aljannan akwai kayan shagali da daɗi da more rayuwa da ni'ima irin wanda ido bai taɓa gani ba irin wanda kunni bai taba ji ba irin wanda zuciya ba ta taba tunano ko hararo shi ba ya ku ɗan muminai hakika idan muka bibi ayoyin alkur'ani mai girma za mu iske akwai ayoyi masu yawan gaske akwai hadisai masu tarin yawa daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi waɗanda suka yi bayani game da sifar aljanna da irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya tanadinsa ga bayansa nagari a cikin aljanna Allah ya yi haka don kwadaitar da bayansa don ƙara zaburar da su kan aikata ayyukan ta'a da kuma jure wa dukkan wahala da za a fuskanta wurin biyayya da Allah da kuma ƙoƙarin nisantar sabon Allah ya ku yan uwa muminai domin shi mutum idan ya sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi miki tanadin wani gida na aljanna na musamman wanda duk abin da rai yake kwaɗayi yake sha'awa yake so akwai shi a wannan gida duk abin da ido yake sha'awa yake so na kallo akwai shi a wannan gida wannan zai haifar masa da wani irin kwaɗayi na gaskiya akan ya dage ya dage sai ya tsaya wurin neman wannan gida na aljanna wanda Allah madaukakin sarki ya tanadi wannan aljanna ga bayan sa masu takawa sai ka gabawa ya yi aiki irin aikin gidan ɗan gidan aljanna ya rika aikata ayyukan wajibai baya sakaci ya rika bari da nisantar ayyukan haramun baya wasa sai ya zama cikin masu takawa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin su ne suka dace suka cancanci wannan gida na aljanna suka cancanci rabauta da yin mabotaka da Allah maɗaukakin sarki mai rahama mai ya ku ɗan uwa mu'minai lallai dukofi na gidan aljanna da dalilai na shari'a ƙur'ani da sunna suka zo da su suna da tarin yawa kwarai da gaske sai da irin waɗannan kudubobin ba za su iya tattaro su gaba ɗaya su faɗe su don kowa ya san su gaba ɗaya ba irin wannan sai dai a je a sa littafi a bibi malamai a karatu amma abin da baka iya samun abin da ya fi komai yawa a cikinsa, sa kar ka yarda ka rasa ko da dan kaɗan daga cikinsa. a don haka za mu ci gaba da bayanin irin abin da Allah ya tanadi ga bayin sa mu'minai a wannan gida na aljanna Allah ya sa ni da ni da ku gaba ɗaya a cikin wannan gida naka ya ku ɗan uwa mu'minai idan kana kuna tambaya game da aljanna a ina take to aljanna tana saman sama ta bakwai ne Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma yace hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga mala'ika jibrilu a karo na biyu a wurin da wata magariyar tukewa take a nan kuma aljanna ta tarewa take abdullahi dan abbas Allah ya fara musu yarda yace cewa aljanna tana saman sama ta bakwai Allah kuma zai sanya ta a inda ya ga dama ranar tashin alkiyama jahannama kuma tana can kasan kasa ta bakwai Allah ya tsare ya ku ƴan uwa mu'minai fadin gidan aljanna shine abin da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma yake cewa ku gaggawa zuwa ga aikin da'a da neman gafaran ubangijinku zuwa ga aiki da zai kawo muku shiga aljannar sa wanda fadin wannan aljannar ya kai fadin sammai da kasa an tanadi wannan aljannar ne ga bayin Allah masu kasawa wannan ba faɗin kenan ya kai faɗin sammai da ƙasa to me kuke tsammani game da tsawon gidan aljanna din kuma kuma kowa aljannar sa ta sace ta shi ta shi shi kadai Allah ka dadar da mu ya ku yan uwa mu bilai idan ana bayanin irin ni'ima a dunkule da ke cikin aljanna to babu abin da zai tattaro komai da komai kamar irin abin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a yashi ya faɗa haka nan abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alƙur'aninsa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a yashi ya faɗa ya Allah madaukakin sarki ya ce na yi tanadi ga bayina nagari a cikin gidan aljanna irin abin da ido bai taba gani ba na daɗi da nima irin abin da ma kunni bai taba ji ba irin abin da zuciya ba ta taba hararowa ba Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma ya ce wata rai ba ta san irin abin da aka koye na ni'ima da kwanciyar hankali da daɗi da more rayuwa a gidan aljanna ba Allah madaukakin sarki ya koye waɗannan al'amurra ga bayin sa mu'minai domin akwai abin da yake na sanyin ido da faranta rai Allah ya tanadi wannan ne a matsayin sakamako ga bayin sa mu'minai game da irin ayyukan da suka rika aikatawa a rayuwarsu ta duniya ya ku ɗan uwa muminai idan ba ku manta ba a kudumar mu ta gabata mun yi bayanin sifa na yan gidan aljanna wanda za a halicce su ne a bisa tsari na halittar annabi adamu alaihi salam zira'i talatin da uku ko wanne daga su sannan har wa yau mun yi bayani game da irin abin da Allah ya tanaji na matan gidan aljanna ga waɗanda kuka samu shiga wannan gida kuma kun ji cewa lallai matanmu na duniya wanda suka yi da'a suka bi Allah suka yi biyayya waɗannan sun fi daraja da matsayi da kima har a gidan aljanna sama da su waɗannan kurul ne din har wa yau Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda ya ruwaito wani hadisi yake cewa mutum ya fi tafi sabilillahi ya tambako dan taimakon addinin Allah da ɗaukaka kalmar Allah ko yada addinin Allah da da'awa zuwa ga tafarkin Allah ko kuma mutum ya yammaci ya fita da yamma irin wannan fitan wannan shi ya fi alkhairi a gare shi sama da duniya gaba ɗayanta da abin da ke cikinta ya ce wallahi irin wurin da ɗayanku yake ajiye kwarininsa ko bakansa a gidan aljanna ya ma fi duniya gaba ɗaya da abin da ke cikinta har ba yau ya ce lallai da ake cikin matan gidan aljanna za a sami wata kwara ɗaya ta leko duniya ga wannan duniya gaba ɗaya ta haskaka gaba abinda abin da ke tsakanin sammai da kasai duka sai sun yi haske da kuma sai ta cika duniyar da kamshi ita kadai kawai da leko ya ce abin da ke ɗaurawa na mayafin kanta ya fi dukkan duniya da abinda ke cikinta gaba ɗaya al'imamun bukari ya gojo wannan wani bayani game da abincin yan gidan aljanna allah maɗaukakin sarki ya ce cewa lallai su masu takawa suna zazzaune ne a wasu irin inuwa inuwa masu tsawo masu faɗi masu gamsarwa ga kuma wasu irin ruwa na maremari na ruwa da su gudana wanda mun yi bayanin irin su a kurbar da ta gabata sannan suna da 'ya'yan kayan marmari irin abin da kuke da'awa, za a rika ce musu ku ci ku sha haniyan ku gamsu babu wani abu na cutarwa da abin da za ku ci zai mutu wannan duka an ba ku ne sakamako a kan abin da kuka kasance kuna aikatawa na da'a da biyayya ga Allah a rayuwar ku ta duniya Jabir dan Abdullahi al-Ansari Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa yace na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa eh gidan aljanna suna cin abinci kuma suna san abin amma ba sa tofar da yawo ba sa tofar da kaki ba sa yin fitsari kuma ba sa yin bayan gida sai sahabbai suka tambaye shi suka ce ya ma'aikin Allah to ina abincin da suke ci zai kasance sai ya ce za su rika yin gesa ne za su rika fitar da wani irin ruwa suna fesa shi idan sun yi wannan kesar idan suka fesa shi kamar an fesa turaren almiski haka nan za a rika musu ilhama na tasbihi da ta'amini da godiya ga Allah madaukakin sarki kamar yadda ake musu ilhama ko ake ma kowa ilhama na yin numfashi bai san ta yaya yake yin sa ba ya ku yan uwa mu mina zai nan arkam Allah ya kara masa yarda shi ma ya faɗa yake cewa wani ba hude ya zo wurin annin tsira da annincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ya baban kasimu yanzu kai ba kai ne kake riyawa cewa 'yan gidan aljanna suna cin abinci a gidan aljanna kuma suna sha ba sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba shi amsa ya ce na rantse da wanda raina ya ce hannunsa haka al'amarin yake ɗaya daga cikin 'yan gidan aljanna kowane ɗaya daga cikin 'yan gidan aljanna za a ba shi ƙarfin mutum ɗari wurin cin abinci wurin shan abin wurin sha'awa na jima'i alimamu ahmadu ya rawaito wannan hadithi al'imamu imamu ya inganta shi da shi da al'imamu imamu albani Allah ya jikan su gaba daya ya ku kuwa mu mu'minai ku farin ciki ku albishiratu ku murna da sabon nabuwa da kwanciyar hankali akan abin da kuke aikatawa na da'a ga Allah madaukakin sarki dan in kuka dawwama a haka har karshen rayuwarku to makomar ku ita ce aljanna in wannan aljanna dai da Allah madaukakin sarki ya gina ya kuma tsara ya shirya wannan aljanna aljanna ce mai daɗi rayuwa ce ta har abada babu mutuwa rayuwa ce ta zamantaka babu tsufa rayuwa ce ta lafiya babu ciwo rayuwa ce ta natsuwa da jin daɗi da kwanciyar hankali babu wani abu da yake gurɓata abin da ke cikin aljanna na jin daɗi haka nan allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa nudu aka kira su an tikumul jannatu waɗancan ba su ne fa aljannar kun ta kuntum da an gadar muku da su saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa na da'a a rayuwarku ta duniya al-imamu muslim ya rawaito wannan ya ku yan uwa mu'minai idan za ku yi tambaya game da kofofin gidan aljanna guda nawa ne to annabi tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya bada amsa kofofin gidan aljanna guda takwas ne a cikin su akwai kofar da ake kiranta ar ba wanda zai shiga ta wannan kofar sai masu yin aminin farali masu yawai da yin amini na nafifili Allah ya dakar da mu al bukari ya ruwaito wannan ya ku yan uwa mu'minai kuma ga zuwa shi ma ya ruwaito wani hadisi yake cewa lallai an yi mutu huduma da ya huduma ya gode wa Allah ya yi yabo gare shi sannan ya ce bayan haka lallai duniya ta fa kama hanyar karewa ta juya baya cikin gaggawa da sauri za ta tafi abinta babu abin da ya rage na wannan rayuwar duniyar fata irin abin da ke rabuwa a cikin sanka na ruwa bayan an juye ruwan da ke ciki gaba daya idan ka dauki kwalba wacce take cike da man gyada idan ka juya wannan man gyadan ka bai da kwalbar ka aje ne ke ba ruwa akwai wanda yake gangarowa ya dawo ya zauna a can ƙuryar wannan kwalbar ko ba haka bane iya abin da ya kare kenan irin wanda kai ka yi daga cike ka karkade ka girgiza sannan shi wannan ya fito in kana son ya fito haka ko da gorar zuma ce ko ma menene na ruwa ruwa abin da ke faruwa kenan to gaba ɗaya duniya ba ta kare an gaba sukuwar yanzu zaniya kawai ya rage ya buɗe uwa mu milai yake cewa to lallai ko shakka babu an bamu labari cewa a lahiran nan fa akwai jahannama kuma wannan wutan jahannama tana da zurfi kwarai da gaske in aka jefa dutse zai yi tafiyar shekara saba'in bai kai ainihin ƙuryar can ƙarƙashin wutan jahannama ya fada ba yake cewa ya ku dan uwa mu'minai lallai ku tsaya ku yi shiri ku yi tanadi kuma Allah ya yi alkawarin sai ya cika wannan wuta ta jahannama da mutane da duwatsu Allah madaukakin sarki ya tsare mu karu shiga cikin ya ku yan uwa mu minai an ambata cewa abin da ke tsakanin kofa na aljanna da kofa tsakanin nan bangaren da wancan bangaren na gidan aljanna kowace kofa daya tafiyar shekara arba'in ce kuma idan aka zo shiga aljanna haka mutane za su zo da yawan gaske kuma sai sun cika ta da turmi har ma a zo a yi musu tasfiya a tantance su a inganta su sannan su shiga wannan gida na aljanna al-imamu muslim ya rawaito wannan hadisi ya ku yan uwa mu'minai dukkan aljanna fa ma ce ba a zikewa ba a bungira ba a gajiya da abin da ke cikin ta lallai kuma ku sani mafificin abin da za a bai wa ɗan gidan aljanna a gidan aljanna babu kamar a ayar Allah ya ce ya yarda da su ba zai sake yin kuɗi da su ba ya inganta hadisin Abu Sa'id bin Khudri Allah ya kara masa ya ce manzon Allah tira da alimin Allah su tabbata gare shi ya ce Lallai Allah madaukakin sarki zai gaya wa gidan aljanna ya kira su yace ya ku yan aljanna za su ce mun amsa kiranka ya Allah kuma mun zama masu jin daɗi da ni'ima da jin an karrama mu da wannan kira da kai mana ya Allah madaukakin sarki kuma dukkan alkhairi a kai ce. sai Allah ya ce yanzu kun yarda da abin da aka yi sai su ce yaya ba za mu yarda ba ya ubangijin mu ka ba mu irin abin da baka bai wa wani cikin halittunka ba sai Allah madaukakin sarki ya ce to ni ko ba na ba ku ƙari akan wannan abin da ya ji wannan yawa ba sai yan gidan aljanna su ce to menene ko yafi abin da ka ba mu falala da daɗi a gidan aljanna ya Allah sai Allah madaukakin sarki ya ce in saukar da yarda ta a gare ku ba zan sake yin fushi da ku ba bayan har abada Allah ka samu dace wannan shine mabibitin abin da za a baiwa ɗan gidan aljanna idan kuna tambaya game da mafi ni'imar kwanciyar hankali abin daɗi da ‘yan aljanna za su fuskanta da yafi komai daɗi babu kamar kallo izuwa ga fuskar Allah maɗaukakin sarki wanda wannan ya inganta a alƙur'ani mai girma ya inganta a hadisi cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ko hadisai cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu annabi tsira da abincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce idan ƴan gidan aljanna suka shiga aljanna Allah mai girma da ya zai ce shin kuna neman wani abu da za a ba ku a matsayin ƙari za su ce aya Allah ashe ba ka riga ka mai da kuta farare masu haske ba ya Allah a ce ba ka riga ka shigar da mu gidan aljanna ba ya Allah a ce ba ka kubutar da mu ka tseratar da mu daga fadawa wuta ba to me muke bukata na kari bayan wannan sai Allah madaukakin sarki ya yaye labule sai su ga Allah yace ba a taba bai wa gidan aljanna wani abu da suka fi kauna sama da kallo zuwa ga Allah madaukakin sarki ba wannan hadisi ne ingantacce wanda al-Imam Muslim ne ruwaito shi ya ku ɗan uwa muminai lalle wanda ya shiga gidan aljanna tarewa yake yi babu mutuwa a ciki babu tsufa a ciki babu gajiya a ciki babu jin rana a ciki babu samun rashin lafiya ba wata lalura dukkan abin da ke cikin gidan aljanna daɗi ne da ni'ima da natsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya yau duniyar zai na ku ƴan uwa muminai ko da abin da ke cikin ta irin na aljanna ne daidai wa daida in ka tuna cewa duniyar za ka kare ai ka yi aiki don ka sami irin sa a lahira wanda baya karewa bare kuma duk abin da muke samu a rayuwar mu na duniya wanda muke kallon sa a matsayin abin na zuwa ko jin daɗi ko kwanciyar hankali ko wani abu na zaman lafiya wannan idan ka kalle shi daga nesa ne kake kallon shi kamar daɗi ne balla amma wallahi kawalwal ne irin sarafin nan ruwan titi ko ruwan fanda sai ka zo kan shi za ka gane a ce abin da kake kallo din nan ne daɗin da kwanciyar hankali da zaman lafiyar yake shi ba abin da ke ciki din in akwai daɗin to akwai haka sa a gidan aljanna ne kawai ake samun irin wannan natsuwa ake samun irin wannan jin daɗi ake samun irin wannan kwanciyar hankali mu shirya mu tanaji mu tsimfi Allah ya yi mana ni arziki mai yawa ta yadda ya halicce mu masu imani to mu lallaba wannan ni'imar mu lallaba imanin mu mu gyara ayyukan mu mu ji tsoron ubangijin mu mu aikata wajibai har ma da na bibiri mu nisanci makaruhai har ma mu nisanci ayyukan haramun har ma da makaruhai wannan shi zai sa mu mu cikin layi da sahu na masu takawa waɗanda su ne waliyan Allah madaukakin sarki Allah ka sa mu cikin waliyan ka masu imani da dacewa da takawa Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna muslimina wa tawaffana muslimin wa alhiqna bi salihin ghayra khazaya wa la maftunin Allahumma ihfazna lil islam qa'imin wa qa'idin wa raqidin wa la tushmit bina a'da'an wa la hasidin Allahumma اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لأزواجنا وذرياتنا ولمشايخنا ولمن من علم ولا تعلم منا اللهم احسن الى من احسن الينا اللهم من ارادنا وديننا وبلادنا بخير فاجر الخير على يديه ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسلم فاجعل دائرة الضوئي عليه واجعل تدبيره تدميرا عليه وأشبره بنفسه يا عزيز يا قوي يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لعبدك الذي بنى هذا المسجد المبارك اللهم اجعل كتابه بعلمه وارفع درجته في المهديين واتركه بآله وذريته من بعده في الغابرين وكل ذريته ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا واجمع قلوبهم وكلمتهم على الدين والبر والهدى يا رب العالمين اللهم من أصلح لنا مسجدنا هذا فأصلح له حاله في الدنيا والآخرة وسع عليه في الدنيا رزقا وسع عليه يوم القيامة مدخله وقبره ويسر أمره واشرح صدره واخلو عليه بخير مما أنفق يا سميع الدعاء اللهم كل من يساهم في عمارة هذا المسجد نسألك أن تتقبل منهم الحسنات وأن تكفر عنهم السيئات وأن توفقهم لجميع الطاعات وترك المنكرات وأن تهدي لهم الذريات وأن تخلف عليهم بخير مما قدموه لمسجدك هذا يا رب العالمين اللهم ونسألك لرؤسائنا وولاة أمورنا التوفيق بالقول والعمل وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد وأيدهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين